Allah ka mana sutura da aka a gaba za mu yi magana kan hadisan za mu yi magana a kofar tuba za mu yi magana ya ake magance wannan insha Allahu sannan daga ƙarshe za mu cika ce da abubuwan da ya shafi na tsoratarwa game da abubuwan da malamai suka yi malami ne ya je ya yi wanka ga wani mutumi da yake aikata wannan aka samu irin menene da menene ake ta samu a jikinsu zan ba ku guda ɗaya sai in sauka bayar wani bawan Allah ne malami ne domin a khutuba yake gabatar da wannan yake cewa yana zaune wata rana sai aka dinga bugo mishi waya ana ta an gayo mishi waya ya ɗauki wannan waya sai yake cewa malam dan Allah muna bukata ne ka zo ka yi wa mamacinmu wanka wanka eh ya ce ku samu wani sai ce a'a mu muna ganin kusancinka ga Allah da kuma yanayinka da Allah ka taimaka in zai yiwu ka zo ka masa wanka ya ce a cikinku ba wani ne sai suka ce eh akwai mutum uku ‘yan uwansa a wannan lokacin malamin ya ɗauko hanya ya zo ya ce ya zo suka samu su ne masa wanka ya ce wallahi tallahi ya samu gawar da ta wahalar da su ba a taɓa samun gawa da ta wahalar da su kamar wannan gawar ba ya ce zo samu mutum ne mai kiba ana wankan nan wanka ita kanta gawar tana wahalar da su da haka wata rana za mu yi lacca ku ji kalolin gawa kawai kalolin gawa ya gawar waki suke kasancewa ya kuma ake jin yadda wankan gawan take zamowa mai sauki da wacce take ba da wahala ce tun daga lokacin suna wankan da suna jin cewa anya wannan me yake ƙarshe suka kai suna juya shi suna zuba ruwa suna wanke shi ya ce wallahi tallahi farin mutum ne sai gashi nan ma'ana baki yana bayyana a jikin shi yana canjawa zuwa baki sai da yi wuluk kamar gawayi ya ce suka ɗauke shi kan su ɗauke shi sai wani wari ya fara bayyana a jikin shi suna ɗaukan shi warin nan yana ƙara bayyana suna ɗaga shi daga makwancin nan suka sa shi a ya ce wallahi ba wanda ya iya tsayawa a cikinsu saboda ɗoyi da wari kaɗai da wannan gawar take suka fita da gudu suka batta a kan ne likkafa ne sai je samu ɗan babban shi sai ce wani dan Allah me ka sani game da ɗan uwanku anya yana yin sallah kuwa sai ce yana yin sallah malam ku taimaka ku karasa ya ce a wannan gaba ya ce to shi kenan ta yiwu zai shiga cikin zimmar ka cikin zimmar Allah tunda ya kasance yana yin salloli ya shige gaba ya ce wallahi duk wanda zai shiga gurin sai da ya sa max ya suna abu max abinda ake rufe hanci da shi haka ne max mun gane wannan da ke ko ya saka ya ce kowannen ya ce shi da ya tashi sai da ya dublin ya saka kuma an buɗe kullum nawafi dukkanin wunduna da ƙofofi amma wallahi tallahi suna shiga ciki haka suka samu wannan ɗoyi yana ƙaruwa yana ƙaruwa da ƙyar suka naɗe shi suka je suka samu rami aka samu waɗansu suka je suka same shi suka sa shi a rami wa zai yi sallan kowa in ya zo gurin karni da wari da yake yi sai da kowa ya guji gawa da ƙyar aka samu waɗansu suka yi ta ɗaɗɗaura hancinsu aka je a guje-guje da gudu ya ce suka yi wannan aiki suka fito a guje aka zo aka kai shi kabari aka je aka binne shi bayan kwanaki sai ɗan uwan shi nan ɗan babban shi da muka faɗa ya buga waya sai taho ya samu malamin yana kuka ce ma yi ka me ya kukantar da kai sai ke cewa ai yana tsoron karyar da ya yi sai abin nan sai ke cewa na zo ne game da ɗan uwana sai ce o ran nan wato jiya karya kai mana kenan ko ɗazu karya kai mana sai ce da ya tsaya a iya karya ne kaɗai kila yana ganin abin da sauki ya ce wallahi wannan bawan Allah ya mutu na farko tukurna ya gama yin luwaɗi ne ya mutu ko wanka daga tsaftace jikinsa daga janaba in sunan wannan abin janaba ya ce bai yi ba sannan kuma da sigari a hannun shi ya cika sannan kuma shi tun da ya san shi a matsayin sa da shi ya ce wallahi bai taɓa ganin ya yi alwala ya sallah ba ku duba irin wannan mummunan aiki ku duba irin wannan fitina ku duba irin wannan bala'i wanda daman karka yadda ka fara barin shi yana da wahala sai dai za mu zo mu faɗi ilaci magungunan shi a musulunci kamar yadda likitoci suke da magungunan shi gwargwadon iya yadda likita ya bayani mun kiyaye wannan da kyau ko a iya yadda suke iya yi a health Allah ya mana sutura wanda duk kuka san yana neman fadawa cikin irin wannan ku tsare shi za mu zo mu ba ku kissoshi irin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba da haka saboda ku jime ƙarshen akibar waɗannan mutanen akwai wanda makaranta suka taso suka bi suka yi wannan abin shi wanda aka yi abin da shi ya ɗauki jaka shi ya dawo gida ya bar wancan a ɗakin a ɗakin ya mutu za mu zo mu kakkawo menene su ta kasance Allah ya rufa mana asiri sannan kuma yaya ne tsarkaka kan rai waɗanda suka tuba ɗin nan suka koma zuwa ga Allah ya ƙarshen su yake kasancewa Allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa zan bar lokaci